wasu ma'aikata kenan ke rera taken ma'aikata da kuma 'yan fafutuka a bikin ranar ma'aikata da aka gudanar a sassa daban-daban na najeriya a najeriya dai bikin na bana ya zo ne a daidai lokacin da kungiyar kwadugo ta ƙasa wato nlc ta gabatarwa gwamnatin muhammadu buhari da ke cika shekara guda da hawa kan karagar mulki a wannan wata bukatan ƙarin albashi na mafi karanci na naira dubu hamsin da shida a maimakon naira dubu goma sha takwas da ɗuriya da tsohuwar gwamnatin tsohon tsohon shugaba goodluck ebele jonathan ta amince albashin da kuma har yanzu wasu gwamnatoci na jihohi ke jan kafa wajen biyansa daga lagos kuma sai jihar niger su kuma ga matsalar su kamar yadda shugaban kungiyar kwadagon jihar idris yaya indako yake faɗa wakilin sashen hausa mustapha nasir batsari halin da ma'aikata jihar niger suke yanzu gwamnatin ta jihar niger ta kawo wai wai mai suna consultant sali tibo kuma yanzu da nuna magana da kai haka akwai ma'aikata fiye da dubu daya ba samu albashi kowa. To amma ba ka ga kamar aikin tantance ma'aikata ne don a gano na jabu. To ina na to na jabu da ta aikin ta dama an kawo ta ne ta aiki a February kawai. To amma tun da kaga tana aiki ai ba laifin ta bane gwamnatin da ta sa ta yi shine. Shine muna ga ma gwamnati kenan wai za ta yi ta zabi cikin biyu. ko mu ma'aikatan jihar Niger ko Sale Tibor. Ga abinda gwamna Abubakar Sani Bello ke cewa dangane da aikin tantance ma'aikatan. Ta wajen tantance ma'aikatan gwamnati duk da cewa ba mu gama ba amma wanda muka sa su yi aikin ya nuna cewa akwai rashin gaskiya da yawa a ciki akwai mutane da suna karɓar albashin da bai kamata su ansa ba sannan akwai wasu kwata-kwata bai kamata suna da albashi ba suna ansa albashi akwai wanda ya kamata sun gama aiki harin suna aiki muna biyan naira biliyan biyu da miliyan ɗari biyu duk wata duk da cewa ba a gama ba amma dai ah, da duk alamun cewa kuɗin nan in mun gama za a rage a kuɗin albashin nan to saboda yanzu ake aikin dole za a samu 'yan matsaloli in aka gama tantancewa gaba ɗaya to ina ganin maganar delay ta wajen biyan albashi ko kuma yankewa babu daga jihar adamawa ko da jihar taraba ma'aikatan sun shaidawa ibrahim abdulaziz cewa ne kamar mu adamawa musamman kamar biyan gratuity ba a biya sannan a yanzu haka salari da kira ke samu so abun ya shiga mana mu muna so ya yi mana gyara ya duba yanayin abin da yake cikin siyasa muna kuka ina muna kira kuma da wanda suke ake gidajen su na haya don Allah don Annabi su fara musu hakuri tunda dai yanzu kwana mun ji cewa shugaban kasa yace zai tallafa gwamnati na samu biya wannan hakokin nan to yanzu bari mu tsallaka jamhuriyar Nijar domin jin suma ya ma'aikatan nasu suke ciki Sulaiman Barma da Tamar Abari duk sun aiko da rahoto. Bari mu fara da Sulaiman Barma. To shin ko cikin wani hali sallar ta riske ma'aikatan kwadagon jamhuriyar Nijar a bana? Malam kaka mai tawaya kusa ne a haɗaɗɗiyar ƙungiyar kwadago ta USTN. Ma'aikatan Nijar suna cikin wani halin da kuɗin da aka basu ba masu suna ba na rayuwarsu na tauri suna son eh, ga tsadar rayuwa ta yi bisa a ƙasar nijar su ga za a yi a sauƙaƙa musu wannan tsadar rayuwa ƙasar nijar tana cikin da waɗanda in ka tayar taya sai ka yi wata uku yakin a baka albashi to gwamnati ya ɗauki alkawalin sai mai doshi wata zuwa wata to akwai wannan kuka ana son a ga wanda za a yi a cokan shi wanda za a ba kowa albashin shi in ka tayar taya wata zuwa wata bayan shekaru sama da 25 na mulkin demokradiyya a jamhuriyar Nijar har yanzu matan kasar na fuskantar kuma baya a game da batun 'yancin mata ma'aikata kamar yadda madam shaibu hajiya hasana ta koka a kai kana gani duk inda ake naɗe naɗe eh, ma'aikata mata basu da yawa wannan ko bai yi ba mace in tana diplom kifta ya kamata wadda an ka ɗoki namiji ita ma a ɗoke ma'aikata da yawa sai ka ji saboda mata na haihuwa sai ka ji an ce ba a ɗaukar su aiki wannan matsaloli ne da yawa kuma halla yau sanjika da muke mata babu su da yawa a wadda saboda mace an kin shiga sanjika sai a ga ke ke da daraja kamar kowace shekara a bana ma hukumomin kasar Nijar sun yanke shawarar bayar da lambar yabo ga ma'aikatan da suka yi abin a zo a gani a fannin aiki to ita ma tamar abari ga abin da mamman galadima shugaban ma'aikatan da magaran ya shaida mata kiran mu gaba ta su tsaya su nutsu gaskiya su kiyaye duk wata matsala wadda take in ta shahi ma'aikaci ko ta shahi talaka ta shahi kowa da kowa kamar magana ta albashi ya tabbata tunda in babu albashin nan kenan tattalin arziki na jihar ya tabarbare ya lalace mu dai a gaskiya sallah wannan dan ka ce bu mu huto ba sina sef mu shi nan lakwal dan ka ce bu su huto ba shi yasa haka nan muka rurruwa muka huto defile sassaucin to sassawa so